sai mu dan malamai ne ɗalibai da muke zubawa a cikin gidaje da malamai har yau ba mu da gida ko kwaya ɗaya duk gidan da muke zuba ɗalibai da malamai haya muke kamawa ina za mu samu kuɗi rabin miliyan ko miliyan ɗaya da rabi ma'ainihin zuba ɗalibai gida ne gashi nan watan da ya wuce muka sake shi naira miliyan ɗaya da rabi muka biya bara kuɗin shekara ɗaya muka zuba ɗalibai suka shekara guda kuɗin sun tsari ina za mu samu wannan kuɗin in muka ce za mu yi fi layi? ina faɗin fi layi ne da harshen mutane Don su mutane in ka karɓi kuɗi to ba fi layi. to ba fi layi muke yi ba a bisa fassarar mutane nake magana domin matsala ita ce madadin mutane kowa ya kwantar da hankalin shi ya da kanshi su mutane da tunanin da suke yi albani ya je wani wuri ne ya samo kuɗi zai zo gina musu makaranta ya kwashi 'ya'yansu ya karantar su kuma su ta auren zawarawa da 'yan mata suna ta jajjago 'ya'yan shi kuma yana ta wahala da su mana me zai faru albami albani ya mutu shi kenan sai kuma abin ya watse tunda ba lallai ne wani ya to amma gwamma a shirya gaskiya da gaskiya yanzu ejiyu da yake sarfuna ya kafa ta akan gaskiya da ba shi da rai ci gaba ce ko lalacewa sai ci gaba ce saboda haka albani ma waɗannan makarantu da yake ginawa ba yana gina su bane don su lalace da mutuwar shi yanzu gini ya kai har an wuce wannan yanzu da yake muna foundation za mu fara university insha Allah ta'ala da yake muna foundation za mu fara primary ta mata da kuma primary ta maza primary ta maza daban primary ta mata daban secondary ta mata daban secondary ta ainihin maza daban duk da su can muna yi waɗannan kuɗaɗen kaf duk duniya babu inda muka je muka samo su taimako babu inda muka karɓo su amma kasuwanci ne muka yi muka zo muka fara da waɗannan abubuwa yanzu ya kai makarantun suna iya fitar da kuɗin da suke ci gaba da ɗaukar nauyin gina kansu da hidindimun kansu madalla idan har albani zai kafa makaranta ya ci riba a makarantar kuma ya sake gina wata makarantar ya fi a ce an kai wa coci coci ta ci riba kuma ta je ta gina coci amma abin ta kai har in goma malamai raddi suke mana ba komai amma tarihi zai bayyana cewa duniya muka kasa gaba ko lahira muke saboda haka abinda muke cewa jama'a kowa ya dage shi zai nemi kuɗi da gwargwadon ikon shi kuma za ka taimakon Allah kowa ya dage ya roƙi Allah ya azurta shi amma ka daina jin haushin kowa don ka ga wani da ka daina jin haushin kowa don ya hana ka ka daina jin haushin kowa don ka tambaye shi ya ce ba zai baka ba amma game da bai kuɗi mu a nan darul hadith mu da ka gan mutum da gani shugaban makarantar har duk wanda ka gani nan to gaskiya saboda Allah ba mu da kuɗi a tare waɗannan gine-gine kuma na da'awarmu ne da'awarmu da ke da sunan makarantar darul hadith amma kaga ga gidana can suna ginawa da kamfani a gaba wanda yake bayan lokaci zan dawo in sake da kamfanin wanda da da shi nake aiki a abuja yanzu shekara uku na kashe shi bana aikin komai a ƙarƙashin shi yanzu na taso shi to me yiwa a ƙarƙashin shi ne to in zan samu kuɗi to ni ba ma motsa ba ni har jirgin sama zan hau eh, amma yanzu ka gan na hawan tsofaffin mota don iya ni da Allah ya tsaye da ni kenan iya kasance kenan wallahi amma kamfani na Safuwa Technologies kamfani ne na injiniyare tun daga gajiya har waje za mu iya samun aiki da muka samu kuɗi a nan ko wallah yadda a walawa ya hau jirgin sama helicopter suna wallah zan gina zan yi helicopter zan hau zan hau jirgin sama zan yi duk abin da baka tunani amma in ni na samu kuɗi amma kuɗi a nene su da sunan addini wannan kuɗi duk da kuke gani kowa ya cire idan shi mu ma ba ma cin su kuma kowa ma ba zai ci ba ba za mu ba kowa sadaka ba ba za mu ba kowa taimako ba don abin da muke gani sadakar da taimakon da kyautar duk sun kare a nan nan ma wani nau'i ne na sadakar sai dai ba lallai ta zama irin wanda ka sani ba Bana ma karfafar bara tumasanci da sauran abubuwa don haka maroƙa da suke zuwar maman nan daga gari gari don abin kunya ne kamar da ne alfawari zan faɗi abin mamaki abin takaici ne wai a ce kamar ni albani dan izala izalan ma ta salafiyanci ma'ana izala plus Shi ne ma'anar salafiyanci fa izala plus wata uwa ta ce a mushiya ta ganni su suna ta bakin ciki ne lokacin mun shiga izala tun muna yara Kusa ta gaji aka gaya mata kai su malam sun fita daga izala tana ta murna sannan sai muka haɗu da ita malam ke eh, so kun fita izala to barka sai na ce a ajiya kaɗan ci mana gaba muka yi ce to ce gaba muka yi izala plus ita tana murna ne mun fita daga izala na ce a gaba muka yi kara gaba muka to mu izala mu sunan izala plus a ƙarƙashin wannan a ce wai kamar ni maroƙa sun zo wurina suna roƙo a ƙofar gidana ai kasan shi ne wannan a da na san akwai cikin malaman ahalin suna waɗanda da sun samu kuci sai suka juye suka rage gemu suka sake wando suka shiga cikin mu'amalar duniya har taron suna suka koma suna a gidajensu suka koma suna ainihin duk abubuwan da suka yi wa ba kyau ni Allah bai lalata ni haka ba kuma ba na fata akidan nan da ka san cikin shekara talatin yanzu ma zafi ta ƙara yi so ba abin da ya rabu kar ka taɓa tunanin wai na samu kuɗi ne yanzu zan canza a'a duk abin da ka sani yana nan da shi na aƙida yanzu ma ban ya tsara duk tsarin ya ne da samu sau da haka babu wani maroci da zai zo wurina abin da kai shi abin da ake wa masu kuɗi muna gani wai shi ne za a yi mana wai sai a je a shiryo wasu 'yan mata masu jambaki wai sai su zo wai za su zo gai da wane wai ko daga za haka zai ga wadda yake a zaune sai a ce wasu mata na sallama sun ɗauka mata ne da suka kawo 'ya'yansu makaranta ko suka zo duba 'ya'yansu sai shigo a dama malam wai mun zo gaishe ka ne to malam ko za mu samu lambar ka wannan irin kafircin yau duk ina keɗe muku shi ne ya biyo bayan me zai faru lokacin da kuma ka samu kuɗi to sai ka yi a hankali Shi ne hadisin haƙi da annabi yake cewa inna duniya khabiratin hulwatu duniya da ka ganta khabira ko ce shar tana da kyau a ido hulwatin tana da zaki a baki don haka kai a hankali za ka ka samu sai kai a hankali duniya za su hasaso ka ni din nan wani ne aka zo wuri na har ɗakina na a makka ya ne min tallan aure yar wani sarkin gargajiya sai na ce ai dan izala ba haduwa da sarkin gargajiya ni din nan wai ana ganin na yi kuɗi ni ban yi kuɗi ba jama'a kun kuskure da ya kuɗi ba da a wasu salafiya sai ce kuɗi kuma ni kaɗai malamin ta ne ba ka ganin har yanzu teburin kasa ko ne muke ko tanti bai yi shi ba ba duniya ce ta dame mu ba abin da dame mu shine mu gina da'awar kai ne kake ganin waɗannan abubuwan namu kuɗi ne mu kuma da'awa muke gani da haka mu kuɗi kayan aiki ne na da'awa ba mu nemi kuɗi don mu samu kuɗi ba ai mu tara kuɗi mu ce muna da kuɗi don haka na rantse da Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi ba ka dina ba shi rantsuwa kuma ban faɗi dan lallai ka yadda ba wallahi har yanzu account dina personal account dina wallahi babu naira dubu hudu a ciki har zuwa ranar juma'an nan su ne mini text naira dubu uku ne da wani abu a ciki account dina na sky bank da account dina na g na safuwa technology wallahi tech suke min cewa za su rufe shi saboda ya kusa shekara ko wata shida ba a zuba kuɗi a ciki saboda ba ma aikin komai a kamfani to in ga safuwa technology ta samu kuɗi ko kuka ce albani ya yi kuɗi sun safuwa technology personal property ne na albani amma darul hadisi salafiya wannan dawon mu ta izala izala plus wannan ba kayan kowa bane duk abin da aka mallaka a ciki ba sadaka ba zakka da za a ba wani domin asali abin na Allah ne to kai ka taba ganin an shirya dukiyar kaba an ce za a yi sadaka amma na samu kuɗi a safuwa Technologies to na samu kuɗi idan na samu kuɗi a cikin safuwa Technologies to ne ne kuɗi ta haka jama'a kowa ya kwantar da hankalin shi ku daina rubuto mana takardun taimako wasu mata su daina zuwa wurinmu masu jan baki kawalai karuwai da sauran duk wasu fajirai su daina zuwa wurinmu masu bara yadda ɗan shi roƙo Allah ba a gidajen mu ba dan gaskiya da a ce mutum zai fara bara a kofar afuwan bambadanci a kofar gidana da kirari ina fitowa zan kasa in watsa mashi ne don haka hadisi ya ce da mu hadisi ne sahihi yana cikin sahihi muslim amma mutum ne ka fito a tsanaki ya gaishe ka to lokacin ne zai gaya maka baka da yancin ta watsa mashi kasa amma a ce ina cikin gidana in ji wani ya tsaya kofar gidana yana cewa ɗan kaza jikan kaza ba ni wallahi fi cewa zan yi in watsa mishi kasa dan na san ƙarya kawai yake ba wannan ce harkan ba sau da haka jama'a mu ɗan izala ne ɗan izala izala plus duk wata izala mai rauni ma mun ce mana kaɗan mun yi gaba kuma muna nan gan da gan a ƙarƙashin wannan za mu saki wannan tsarin ba jama'ar musulmi saboda tsawon lakcin nan za mu saurara a nan gobe ba zan yi wancan lakcin ba sai Allah ya kai mu rana a saboda a ɗan tsarara in Allah ya kai mu rana ita yau zan yi wata lacca wadda na sa mata take da in kun san wata ba ku san wata ba anan na nufin wasu sababbin salo da kafiran duniya suka ɗauko domin yaƙi da musulmi amma zan fara lacca ne daga karfe goma in tsaya karfe ɗaya cif sha Allah ta'ala ran asabar lahadi ma in ci gaba saboda lacca za ta zama ta awa shida ce to ba zai yi a yi ta rana ɗaya ba don haka za mu yi ta karfe goma zuwa karfe ɗaya awa uku ce. in Allah ya kai mu lahadi kuma ta sama ta sake don haka gobe babu lacca a wannan wuri insha Allah dukkan mutanen da suka ɗauki 'ya'yansu makaranta a bana muna sanar da su cewa ranar ashirin da takwas ga wata ne za su kawo 'ya'yan daga karfe takwas na safe zuwa karfe biyu kar su wuce nan maza da mata mutane wasu da yawa suna da labarin mun fara primary school suna zuwa wurin mu roƙon arziki ko za a sa 'ya'yansu jama'a mun goge muku domin wannan goyon baya ne da kuma nuna kuna tare da mu amma muna son ku sani su waɗannan yaran da muka sanya su a firamare da nursery yanzu suna cikin makarantar ne tun shekara biyu da ta wuce amma ana kawo su ne da yamma nan ana musu wasu 'yan tarbiyya na minti talatin awa ɗaya yanzu lokaci ya zo ne sai muka juye su suka zama mana 'yan pre nursery da 'yan nursery 1 da 2 da 'yan primary 1 da 2 amma kamar yadda na ce yanzu din nan ina tashi nan sallah kawai za mu zan wuce fili ne inda yanzu canza shi kan muna shata fahimci muna fatan kafin watan satumba mai zuwa na baɗi Allah su za ku ji muna sanarwa za mu ɗauki yara a primary za mu kuma ɗauki yara a nursery maza nasu daban mata kuma nasu daban kuma tsarin mu shine daga karfe ɗaya a takwas zuwa karfe ɗaya yan nursery daga karfe takwas na safe zuwa karfe biyu yan firamare idan ka sa ɗa a makarantar ba ka sa shi wata islamiyya ba saboda idan yamma ta yi zai koma gida ne ya ta fama da asamin da za a bashi ya fama da laifin da hadda wanda za a ba shi da rana amma duk yaron da ya shiga firamare 1 a firamare 2 to abin na tsara shi wannan kwana bakwai ne zai rinka zuwa karatu shi ba da asabar da lahadi ba da juma'a da alhamis ranakun alamis da juma'a su ne muke hutu duk yaro ɗan firamare 2 namiji da mace za a rinka kawo su ne su kwana a makaranta saboda waɗannan ranaku su ne za a rinka tabbatar musu da haddasa ta ƙwa'ani. suna shiga firamare 3 in suka shiga 4 za su dawo mana bode. ne na ka iyaye ku je ku samu kuɗi muna da abubuwa da initiative da abubuwa innovative wato mun ƙeturo abubuwa na karantar da 'ya'yanku waɗanda za su yi ilimi mai kyau amma ku je ku samu kuɗi kamar dai yadda na faɗi ba sai na tsawaita bayani ba don haka a bana babu ɗaukan yara a firamare amma in Allah ya kai mu shekara ta shiga ta bature da ta musulunci za ka ji muna sanarwa sai dai kuma in ka ji mun ce mun rufe to mun rufe din misali yara ashirin da biyar ne muke sawa kadai a aji idan yara suka wuce ashirin da biyar to an rufe aji kenan ba za a kara ba saboda haka in Allah ya kai mu baɗi za mu yi sanarwa mu ba ma sai da fom fom mu da komai akan kwamfuta yake nan gaba ma mai yiwuwa zuwa ba ɗin za mu shutin abin ya koma kan intanet cikin da kake kuma ka je ka biya wa ɗanka kuɗi a ainihin banki za ka ga an baka wata lamba an kaje za ka iya buɗe intanet ɗin sai ka je ka sa sunan ɗanka kawai sai ya faɗa cikin ajin da ake so haka muke fatan nan gaba za mu yi haka jama'a wannan cibiya ce ta addinin musulunci kuma cibiya ce ta sana'a kuma cibiya ce ta ilimi na rayuwa da na addini na haka ka je ka nemi kuɗi kawai shi ne abu mai muhimmanci ka je ka nemi kuɗi kuma ka samo kuɗi kuma ka kawo kuɗi ka kawo 'ya'yanka domin nan mu muke ciyar da yara hatta na nursery da primary saboda haka in ka sa ɗanka a nan ka huta da a dafa mishi abinci ko a bashi wani abin nan da za a ce zai sako a makar a'a a nan za mu dafa musu abinci mu basu idan kwana za su yi a nan duk za mu ciyar da su kuma kusan makarantar da muka sa bana dai shine naira dubu talatin me yawa ba za mu kara ba zuwa bane dubu talatin din nan na shekara ne kudin makaranta ne da kudin abinci amma uniform kai za ka zo ka siya a makarantar littattafan karatu kai za ka zo ka siya a makarantar da uniform da littattafan karatu su wannan kudin sai in an zo ake ji kuma uniform din mu nau'i biyu ne akwai uniform navy blue da kuma check blue akwai kuma uniform green da kuma ainihin farar riga za mu ware ranakun da kaza za a rinka sawa wato so muke yaran su zama yan gayu in eh, ka a gansu wasu kwasassun ustazai masu baki yana wayi haƙora sun balle so muke a gansu su zama smart don su samu izza ta musulunci to sa'annan kuma mun kafa mun tsare wannan shine basic of the basic education wannan shine tushe lallai ne ka sa ƴaƴanka a makarantar nan to lallai in baka da lokaci a gida to dole ne kai za ka rinka zama za ka samu mu yi musu lesson domin ɗan ka zo bai yi assignment ba ko kuma abin da ya shafi hadda Qur'ani ko hadisi bai kawo ta ba to matsala ne to kaga kenan in ka sa ɗanka makaranta a nan kuma kaje ka sake damfara shi a wata islamiyya to za a yi bawan bawan nan mun ba shi ayoyi biyar ya haddato ya kamata in ya je gida ne a samu wanda zai tursasa mai ya haddace waɗannan ayoyin to sai kuma ka saka shi a wata makaranta sai aka tsara mishi da wasu ayoyin biyar san bai yi ba nan bai yi ba da safan ka kawo shi kana aje shi aka bincike shi babu sai musa direba ya dawo da shi gida alamun kore shi kenan saboda haka in dai har za ka sa ɗanka a wannan makarantar to kawai za ka haƙura ne da duk wata makaranta ta hadda don anan za a koya mai hadda za ka haƙura da duk wata makarantar islamiyya don anan za a koya mai nan za a koya mishi boko don haka muka hana a yi musu hausa sai dai turanci zalla sai kuma larabci zalla bana kun ji dalilin da yasa ba za mu ɗauka ba saboda farawa muka kuma muna da ɗalibai duk abin da ka fara shi kar ka fara shi ba tare da tsari ba don da ka samu matsala wani dama shi kawai ya hango kyale-kyale ne gudu zai bakka ya kuma tafi yana bata maka suna amma wanda kake tare da shi shi ya san ina aka baro saboda haka jama'a da wanda ya zo wurin mu cewa don Allah yana so a shi a saka ba za mu saka shi ba amma lallai baɗi za mu yi sanarwa tun da wuri amma kuma mu yadda muke admission din mu ga biri ga waina ne to da haka ka tattali kuɗin makarantar tun bana in ka ji mun ce za mu ɗauki yara so muke ka zo da yaro da kuɗi a hannu in ka zo da yaro da surutai da tarihi duk wannan malam da na albarkawa ne da hayaniya makarantar za ka tashi muna gana duru to ina kuɗi babu eh to kile a hannun hagu jama'a wayo zo da kuɗi shine kile a hannun dama ba wanda zai maka tarbiyyar ɗanka ba good luck ba balle ya kowa ha yawwa saboda haka kai kokari kawai sakan cewa wajibi ne a kanka kuma musulmi Allah ya sa mana albarka gaba da muna fatan za a kira sallah a yanzu za mu haɗa sallah a zahar da la'asar ne gaba da muka tafi sai mu je mu huta kuma mu jira magariba wannan jam'in da za mu yi in ya kai lokacin sallar la'asar shi kenan an yi sallah azhar a lokacin ta la'asar an yi a lokacin ta idan la'asar bata shiga ba ya zama aljam'u lil haja wato saboda bukata ce yanzu nan in ka bar nan karshen ta ko ta wani wuri kafin ai sallar la'asar can kuma ta kubuce ma na haka yanzu mun yi alwala za mu yi azhar da la'asar insha Allah subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk